سلامه على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا هول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana juyowar sati muka haɗu a nan masallacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu domin ci gaba da gabatar da abin da ya sauƙaƙa na karance-karancen da aka yi a yau muna ɓangaren tafsirin alkur'ani mai girma a cikin kifayatu du'afa sudan wallafa shehin malami allamati sudan abdullahi bin fode rahimahullahu tare da wasu tafsirai da aka dibawa muna cikin surar bakara yau muna 28 ga watan safar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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء نعم سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da a cikin sammai ba sama ba duk samman gaba ɗai da abin da a cikin ƙasa ƙasan na ana ne al'ardiyin wadda Allah ya sama bakwai su ba ƙasan shi kenan suna can munan bisa ga wannan ƙasa ta farko muke sannan wannan sama da muka hangen alamata to sama duniya ne walakar zayyana sama a duniya bi musabiha amma wa ita ma ba kowa duk tahiye-tahiyen da aka yi da yawo da kumbar da aka halbawa bai kai wacan ba sarari ne ya ka yawo ɗan adam har yanzu bai kai can ba aljannu su suna hawa su suna wuce su suna kai da har can bakin kowar sama ɗin sun hima mu ƙudura duk da ƙere keren da an ka ba mu amma su su yi mu shakkul da ƙudurar su yi irin wannan ne da aljannu an ka ba dama kere-keren ta da ba san iya abin da za su yi ba tunda hadisi ya tabbata suna hawa wanga hawa wanga wanga hawa wanga sai sun kai can sama sai sun wuce tunda ita wanga sama da haka gani da kaka ganin ta haka in ka hau jirgi kawa dubu talatin da shidda kuma haka nan za ka hange ta tauraron ga haka nan za ka hangi girman su ba wai in ka matsa can ka ƙara ganin a'a sai an yi waccan matsawa sannan da za a hange su da girma to har a kai inda za a hangi wagga duniya ta mu an wuce har a hangi dunkunan duniyar mu gaba ɗaya har inda za a kai a hangi duniyar mu cikin sarari kumbo nan da suka zuwa da shi suna kai can inda za a leƙo da kyamara sai a hangi ashe duniyar mu cikin sarari take ita duk kewai shi kenan niya kuma duniyar mu curi ce don kule ce daga can to wannan dai shi ne da ka duba dai ajaibu makhluqatul lahi ga sanan ne dai to duk abin da a cikin samai da ƙasa na Allah ne milkan wa khalqan wa abida da Imam suudi yake kawa mallaka da halitta da bayi shikenan magana ta ƙare sai Allah ya ce wa in tubidu ma fi anfusikum idan kun ka bayyanar da abin da a cikin kawunan ku matan tsarara fi habil azmi alaihi min su'i in kun abin da ya tabbata ciki wanda kun ka yi niyya na mugun abu au tuhfuhu ko kun ka boye abin da kun ka yi niyya na mugun abu yuhasibkum bihillah Allah zai maku hisabi da shi ranar alkiyama wa amma alkhawadir amma tunane min gairi azumin ba da niyya ba huwal waswas waswasi wanga wanda zuciyarka ta ta saka maka abu mara kyau fala mu'akhazata bihi shi Allah bai kama ka da shi ka inda za a kama mu da waswasi ai da mun bari mun lalace shi yasa an ka ce dai duk sanda zuciyar ka ta yayo maka wani mummunan wasawasi to sai kai sauri kai addu'a hadisai sun inganta addu'o'in kariyar wasawasi kamar da imamu shaukani rahimahullahu gulmin ilimi shaukani rahimahullahu ya kawo cikin sharhin shi na tofatu zakirina ya tattaro riwayoyin kuma dukkan ingantattu ne wagga ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min fitnati ta dai kenan amantu billahi wa rusulihi da ya zo maka da wani wasi na aqida kuma kana magana Allah waya yake ko menene to amantu billahi wa rusulihi ta gaba Allahu ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta ƙarshe huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in shine ko alim waɗanga addu'o'i hudu sun inganta an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ganin wasu rasi don haka duk wani ko wata waɗanda sun ka zo maka cewa suna damuwa da wasu rasi yi sauri in ka dibi in mai iya karantawa ce da yawa ko mai iya karanta da yawa ka rubuta mashi duk su hudun ya je ya ci gaba da karantawa in wanda karatun shi bai da yawa ko biyun ba shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min fitnati amantu billahi wa rusulihi in ma wanda bai iya rike wannan kaga ya iya kulhu wallahu, to kul dai za a cirewa a wannan sai a ce Allahu ahad as-samad kuma dai kowa ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim min fitnati to ana waswasi da yawa akan jaraba ma in mutun wani karantawa bai da ƙarhin karanta bai da koya karanta to da yawa wani in a samu ruwan zanzan haka da sauransu ana karanta a bashi don me ya samu sauƙin wasawasi ɗin amma dai farkon abin da za a ce ma mai wasawasi gakka canza alwarla in wasawasi ne na ibada alwarla ta yi ko ba ta yi ba kakka canza sallah gakka canza karatu gakki canza wanka saboda illa ne yanzu akwai bawan Allah da wallahi in janaba ta kama su sai dai ya shiga da matar tashi ya yi sauri su yi wankan ya fito amma in ya batta wanka goma ta kai wani bi ta dinga wanka tun da jijjihi har rana ta hito da ta yi sai ta ce ba ta yi ba ko kuma sai ta yi sai ta ce waɗanda ruwan na jisa gare su ta ɗebo wasu ta wanke jikinta ta zubar da waɗannan to duk sharrin wasu wasi ne to malamai sun yi ta maganganu sun yi bayanai game da abin da ya shafi illar wasu wasi to Allah bai kama mutum da wannan ba ya gafiru liman sha'u sai Allah ya hima wanda ya so gafarta ma wa yu'azibu man yasha'u Allah ya azabtar da wanda ya so azabtar da shi Allah ka samu cikin waɗanda ka so kai ma gafara wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi wa minhu muhasabatukum yi maku hisabi wa jaza'ukum da ba ku sakamako to ma na hadhihi al-aya ishtaddat ala sahaba ko da waga aya ta sauka wannan aya ta yi tsanani ga sahabbai fashakauha rasulallahi suka kai ƙararta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Nawawi rahimahullahu ya zo da hadisin cikin Riyadu Salihina sai sahabbai suka zo wurin manzon Allah babaraku suka duddurkusa ga guwawun suka ce ya rasulullah an aza mana abin da muka iyawa to yanzu ko ga abin da ba mu iyawa an ɗora mana ga waccan riwaya faƙala sai ce a na an taƙulu kama ƙala ahalul kitabi sahabbai na kuna nuhin ku faɗi kamar yadda ahalul kitabi sun ka faɗi sami ina wa asaina mun ji mun saba bal ƙulu sami wa a ta'ana ku ce Allah mun ji mun bi walamma ƙalu zalika ko sun kace sami'na wa adana wa amanu bima nazala sai Allah ya saukar da amanar rasul amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم يوا ita waccan riwaya wadda muka yi ishara gare ta cewa ya yi ba a taura sulallahi sallallahu alaihi wasallam sun majasau alar rukabi suka isko manzo Allah sai suka duddurkusa ga guwawunsu sannan sai suka yi mashi tambaya an kallafa mana abin da muka iya ba kamar sallah azumi a jihadi da sadaka to yau ga wata aya Allah ya saukar wa lalo diku ba mu iyata to nan ne manzo sallallahu ya tsawace su ya ce musu ba haka ya kamata ba ko da sun ka karbi shawara sai an ka shahe wannan aya nan take sai Allah ya ce amanar rasul manzo Allah ya yi imani bima zila ilaihi min rabbi da abinda an ka saukan mashi daga ubangiji shi Allah ya riga ya shaida da haka wal mu'minuna su ma mu'mine adafi ga rasul kullum dukansu amana billahi sun yi watan yayi imani kaga gaba a ce amanu ba ko wa wahidul fi'la ka qaulihim sara rijalus sa'a larabci ya yarda da ai haka nan ne mu'minai dukkan sun yi imani da Allah duk mu'mini ya imani da Allah amma ba duk musulmi an mumini ba ta wani musulmi kuma yana zuwa wurin bokaye yana sihiri musulmi na sihiri musulmi na zuwa wurin bokaye ya ilahi sababin da aka yi da bala'in da aka yi yanzu mumini ya je musulmi ya je ya kashe wani ya cutata ma dan uwan shi bala'i ga shi ɗan musulmi mumini bai haka duk mumini shi ya yi imani ba ya da ja ga dukkan abin da imani shi yasa musulmi daban mumini daban shi yasa ma malamai sun ka ce baka isa ka yi bugun gaba ba ka ce kai yanzu mumini kake baka kai ba man qala inni mu'minun yumna'u amma dai kana fatan ka zama cikin mumini shi yasa Allamatu Sudan Allah ji kanshi Malam Abdullahi ya rubuta littafi Shu'abul Imani Minanul Mannani liman yuridu Shu'abul Iman saboda shi Shu'abul Iman akwai hadisi mutum bai zan mumini cikakke ba sai ya cika dukkan waɗannan dangoga sun kai su saba'in insha Allah wata rana sai mu dawo mu sake muhadara? ina tuna cewa mun taba na taba gabatar da muhadarar Shu'abul Iman a masallacin tudun wada amma an kai shekara 20 a ta'alimi lokacin nan da aka ya kai shekara 20 har da wani abu tun da tun ba a yi zamfara ba ai ma an wuce shekara 20 ba ma yi zamfara ba watan wannan shu'abil imani din to shi wannan littafin da Malam Abdullahi ya yi mai suna Minanul Mannani liman yuridu shu'abil iman mai son ya ga shu'abil iman ko ya tattaka to ya zo ga littafi jama'a ai karatun nan babba ne mai tsada ne mai son ya san shu'abul iman ko ya hau shu'abul iman ya zo ga su kai da kanka yi da kanka yi ma kanka auna da kanka shin ka hau shu'abul iman malam abdullahi ya ce wal mu'minul kamilu fil imani man kada tamma shu'abul imani wanda dai an mumini cikakke to sai wanda ya cika waɗannan shu'abi din su 70 da wani abu imamun nasa'i Allah ya mishi rahama yayi littafi duk hadisai shi duk wannan hadisan ne malam abdullahi ya kikkiro shu'abul imani dole ya zama mai gaskiya amana da amana ɗaya in baka da ita baka cika shu'abul imani ba ka faɗi gaskiya ta magana da ta aiki biyayya ga uwaye da an samu baka cikakken biyayya ga uwaye ka faɗi sadar da zumunta da an same ka baka sadar da zumunta shi kenan baka gaba da an same ka kana gaba da musulmi dan uwanka ba bisa shari'a ba ka faɗi daga shu'abul iman jihadi don ɗaukaka kalmar Allah kishin addini ɗin da shari'a Allah da dokokin Allah son ƴan uwanka muminai kiyayya da makiyan Allah ko su wane ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu gashi nan to duk su ne gaskiyar mu'amala duk wanda ya ciniki da kai ko ya hulɗa da kai ya gano to duk wasu ne aka tattara a ce shu'abul imani ne dangogin imani malam abdullahi karshen rayuwar shi rahimahullah wai ku duba wanga littafin shi a farkon abin da ya wara rubutawa amma kuma karshe shine yayi ma sharhi ihsanul mannani fi sharhi shu'abul imani yana nan kuma daga sadda ya rubuta shi wai ka Allahu akbar bayan Allah ya ga ya rubuta littafin nan to karshen rayuwar shi sai ɗauko littafin nan shin wai littafin ga shu'abul imani bari ya auna wai shi ya taka su to wurin diba wannan ya zo sake masu sharhi ran da ya kammala sharhin nan ba a dade ba sai komawa ga Allah duk ya gama rubuce rubutar da ya baki daya to za mu sake zuwa sai a karanta shi to ya ce mumini kaga mumini kenan ne Allah ya shaida duk mumini ya yi imani da Allah shine ce wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi duk mumini ya yi imani da mala'iku wa kutubihi duk mumini ya yi imani da littafan Allah wa rusulihi har da manzanni ai waɗanga ko musulmi dole sai da ya imani da haka ya zama musulmi ko ba haka ba rukunan imani nawa ne guda shidda kaga al-islam shi ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka tsaya da sallah kai azumi ka da kai haka fa iza qaluha to ga zahiri duk wanda yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shi shikenan ya shigo cikin ku ga zahiri to amma rukunan imani guda shidda ne al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubi imani sannan diba kuma can sai an ka ce ammal ga isani wa amma lisanu fa qala man dara anta abudallaha ka annaka tara in lam takun tarahu innahu yarak wa dinu zi salasa khuz'u aqwa urak kaga shi yasa annabi ce sallallahu alaihi wai banda mataki na al-islam fa akabrini anil islam ko hadisin jibrilu to mataki na gaba to mun jiya yanzu an zama musulmi to ya rasulullah fa birni anil imani mi a imani sannan ya faɗa mashi kai imani da Allah da mala'iku da kaza har zuwa ƙarshe to har zuwa ƙaddara ta alhairi da ta sharri mai daɗi da mai ɗaci duka yadda daga Allah take ƙaddara to duka yadda da wannan biya to me ihsani wa jibril ya ce to haɗa ba a ihsani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu kai aikin wani sai kallo to ko sallah ga ta muna yin ta kamar Allah na ganin mu <laughs> kai da ba ba ka kashe waya gaba Allah kake ba kai damuwa kama akai wani ba an ce a kashe waya shi gani yake waye to wallahi akwai wani babban waya kuma babban mutum ne da liman na cewa jama'a a kashe waya shi ce su liman man su sa abin da suka yi ba shi in mun kashe waya sun sa shi kenan ne ka san wanda ya bugo maka mu da ka magana da manyan mutane Ba Allah kadi ba wa an wani manyan mutane su wane ne manyan mutane to da waye ka magana iyakar shugaban kasa to shugaban kasa an babban mutum gaban Allah gwamna an manyan mutane gaban Allah wani minista ko wani dan majalisa ko su an manyan mutane gaban Allah sai ga shirin da an kai doka shi sai da an ka bibe shirin da an kai doka waya don shi ya ce ba mai sa shi ya kashe waya ko yaushe sai dai ya sa ta ga hitila wani bi a ita ta halbo mutane abin da sai sa ta ga irin in ya sa ta inda an halbo tana haske kuma jarabawa shidda an ce assalamu alaikum assalam yayi sauri to ran nan sai an ka dauke sabis <laughs> shikenan an ka dauke sabis ga waya babu shikenan to kai da aka cewa maka aja waya kai kai wal musalli yunaji rabba mai sallah zai gani ne da ubangijin shi don Allah nan cikin mu akwai jami'an tsaro don Allah tana yiwa kana gaban babban ka ka tsare a buga waya ka ce sabbe ni dan jira ina yana yawa go hmm? ka a ya dan jira ka ka karba waya to ko kuma ya jira ka rike ya dan jira ka rike waya ko kotu ba a yarda ka ta yi da waya ta gani akwai wani abin da ɗaya sa alƙali ya yi mashi, shi gabawai ya gani domin yana gaba alƙali bai san komi ba na kotu yana cikin magana ya hangi wani can gehe ya ce ga ta malam ina zuwa sai ya sauraro <laughs> shi kan shi alƙali sai da alƙali ya mai da rawani ne haka gayyayi dariya ce kawai fit sai da ɗan sanda ya kaɓo shi ka ina ka yi ci a in zan zan ba da saƙo ne ga wani <laughs> wai saƙo zai wa to kaga shi wanga ai bai san komi ba alƙali ya yi mashi afuwa saboda ba a koya mashi komai ba game da abin da ya shi bai san wannan ba tunda ai akan koya ba mutum ba da irin wa'annan abubuwa in ya je gaban jami'an tsaro na wani bai san abin nan ba ya azawa da yaka magana nan ko da yaka wada abin da ya gada ma haka zai yi shi ka sa wani ko shari'a ya ta yi sai ta bada shi ko gaban yan sanda ya samu kanshi sai ta bada shi saboda shi zai gwada zuciya gare shi ko ba haka ba shi zai da ya ce sai gwada zuciya gare shi to ka gani wani ma da zuwa gaba alƙali ya ce an yi tun da ya ce an yi an yi ranka da ya ce eh sai an yi rubuta shikenan bai gane inda yake ba sai sadda alƙali ya ce to shikenan a wuce da shi ina ce gidan yari <laughs> to ka gani shikenan to mumini kenan to kaga ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu kaga ba a ce sallah ɗaya ba ka bauta ma Allah kamar ga Allah kana gani in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka gana Allah shi Allah yana ganin ka kai jama'a ai wannan sai matsayin manyan mutane sallaka kamar ga Allah nan azumin ka kamar ga ka ga Allah sadda kake office ɗinka kamar ga ka ga Allah yana ganin ka jama'a wanda Allah ka gani office yana almundana kasuwar ka ga Allah nan ba ka tawaye ma'auni ba ka algushu ba ka yalaba dogon keri na yaudara na cin amana khilaba baka algushu man gashara fa laysa minna annabi ya ce sallallahu duk wanda ya mana algushu bai tare da mu to shi ko algushu yau jama'a ko shi dai yau bai zama musiba cikin waga al'umma ta mu ba shi dai Allah zai kama mu da algushu to abinda aka yanzu algushu ga komai sai ai algushu a tarihin duniya ka taba ganin ma algushu irin na yanzu miyar kaɗi algushu ja algushu man controller algushu man shanu algushu zuma algushu daddawa algushu manja algushu haba komi sai an algushu kaga in shi kenan to in ka ɗauki Allah na tare da kai a gonarka a wurin kiwon ka, yanzu kana kiwo Allah na tare da kai kana yadda da gangan ka bari dabbobinka su ci abinci su ci tsakaninka da Allah inda kai ne kai huda kai shuka kan noma kana son wani ya zo ya sa dabbobi su ci kayanka to sai ka tuna Allah na ganinka jama'a in an ka kai ga wannan matsayi shikenan waliyantaka ta tabbata da in an ka kai ga matsayi isani komi za ka kana ganin Allah irin waɗannan su ne sifa waɗannan bayan Allah ko yaushe ganin su kai ga su ga Allah in kana ganin su sifatu safwa sifar zaɓaɓɓin mutane dinnan. su shi suka kallo kuma shi suka tsoro shi suka gani ya kawo cikin ihya ulumuddini irin mutanen na ahlul muraqaba wai malamin ya so ya jarabta yanzu akwai wannan menene hadim gulamu wani ne aka ce mashi wannan wani bawan Allah salihi sai malamin ya ce bari in gwada maka mutanen in bambanta maka mutanen sai wani almajirin shi ya fito wata hanya hanya kiɗi aka yi ta ana kiɗe-kiɗe da raye-raye sai ya zo ya ce malam sai malam ya ce daɗa ya hanya ya ce ka ta bala ai hanya da da samu na raba kiɗi aka yi an taro hizba ta yi rauni shari'a ta yi rauni ana nan sai ga utubatul gulam yau sunan shi utubatul gulam nafsin hanya ita ya biyo malai ce utubatul gulam hanya yau daɗa wani abu aka yi hanya ce Allah ga ta mala ina ya ce nan inda ka biyo ce yanzu ko in je in dibo maku ya ce a'a yanzu baka ga ko ce wallahi ga ta mala ga komi ba ya ilahi ya ce ta ina ka biyo ce Allah ga ta mala inda naka biyo ta gidan wani da wani da wani wai nan bisa hanya ce wallahi ga ta mala komai baka ji sautin kiɗi ba ce wallahi ban ji ba sai malai ci to kajiya hagga Allah shi bai jiya ba haka da yara so ya toho to ka gani wani ina aikin wani sai kallo hmm? wa min ad-dala'il an tarahu dhahikan wal qalbu mahzunun kad qalbi sakili zaka ga yana dariya amma zuciya na can kamar zuciyar marashiyar da Zaka ka gane shi kaza amma ina can yana ga rabbul alami na can tunanan da komi an mai da shi ga Allah ahlul ina ba kenan niya wa anabu ila rabbihim to wannan kenan wa kuma su mu'minai sun ci kun Allah zai yaba mu abin da mu'minai ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan akwai yabo ga sahabbai ko ba su ne aka nihi ba nan sun ce sami inawa wa adana to Allah mun ji mun bi gufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take Allah ya yaba masu to ga abin da ya biyo baya la yukallifu Allahu nafsan la yukallifu Allahu nafsan to sai Allah ya ce la yukallifullahu Namsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma rai sai abin da ta iyawa shikenan wannan wani dadi ne da wani rangwame ne da wata kyauta ce daga rabasa daga rabbul izzati zil jalali wal ikram Allah mun gode wannan shari'a ta mu matsayinta la yukallifu Allahu Namsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ma wa ma ja'ala alaikum fid min haraji kun ji addinin musulunci milla wannan milla muhammadiyya jama'a aiko su dole a gode ma Allah duk abin da Allah ya ce kai kana iya wanda baka iya ya yi maka rangwame ga wanda ya ce kai baka iya arwalla lato kai ta yi ba ba ka iya sallah da tsaye to kai da zaune ka jingina ko ka zauna ba ka iya azumi saboda lalurar tahiya ko mai to ci abinci da baya karanka ku duba duka waɗannan abubuwa ba ka iya kaza to yi kaza duk abin da ba ka iyawa Allah ba inda ya ce ka yi shi to in kau ɗan adam ya zo ya hau wata kujera ya ce kallafa ma bawa abin da bai iyawa to akwai rikici lahira da shi za a yi lahira shi dai Allah ku duba yanzu zakka yanzu nan zakka wanda bai da kuɗin zakka an kallawa mashi za ka tara yanzu nan kana ƙarga mutum nawa bai taɓa zakka zama ka taɓa zakka kuɗi to sai dai su na'ibi na nan dokta ka taɓa zakka kuɗi ga wani dumface su da su na oh sai sai santura ya taba yi zaka kuɗi to na mu kira shi kenan sabbe ne ka taba zaka kuɗi to sai dai mu da to alhaji dai shi ya kai alhaji isa ka taba zaka kuɗi ka taba yi ta kuɗi kaga ba kasa ni dai ban taba zaka kuɗi wallahi <laughs> ko da ran amma na taba ta noma ina ta noma zakkan noma amma dai ban taɓa zakka kuɗi ba da sabin kuɗi to kaga Allah bai cewa dami baka kai zakka ba wasu eh ka taɓa yi ta kuɗi to kun ji amma malam kun ji ya taɓa zakka kuɗi shi to in ma abin gona ba ka noma bai kai ba Allah ya kallawa maka hajji yanzu duk matsayin hajji da yawa wasu nan ba su sauke farilla ba amma ai ba su yi laifi ba sai in suna da abin sauke farin din sun ka kiya liman da Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti amma man istada ilaihi sabila kaga wannan da la yukallifu Allahu nafsa, illa wus'aha duk wani abu sai in kana iyawa duk wani abin da kaka ganin nauyi yanzu ko aure da adda ɗawainiya ai akwai inda Allah ya ce to wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta hum Allahu min fadli da ba su iya aure ba su da abin aure to su kame kansu su bari sai ran da Allah ya ba su amma sharadi su kame kansu ba saurayi ya ce to tunda ban yi aure ba yanzu bari a yi shegantaka in na yi aure a bari a'a ba haka Allah ka nihi ba duk abin da Allah ya ce to sai ce laha ma kasabat abinda dore ta aikata na alhairi nata ne lada na gare ta amma hawa alaiha maktasaban abinda ta tsibirbirfan ta makanta na sharri to alaiha wannan kaji wannan shikenan magana ta kare dul faman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu shikenan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana ya ubangijin mu la tu'akhizna in nasina Allah kada ka kama mu in muyi mantuwa au aka dana ko in mun kai kuskure mi a kuskure tarku sawabi mutun ya bar daidai la an amdi amma ba da gangan ba kama akhasta bihi man qablana Kamai da ka kama wa'anda a gabanin mu wa qad rafa Allahu zalika an hadhihi al-umma to Allah ya ɗauke mana Allah ya ce an ɗauke hadisi ya ya tabbatar da rufiya an ummati alkhada wan nisyan gashi nan zai ƙara bayani yace wa qad rafa Allahu zalika an hazihi al-umma fa su'aluhu roƙon da yayi nan itirafin bi ni'matillah don yayi hurici ne da ni'ima Allah ai rafa'a anhum al-isma fi zalika wa amma ahkamul ibada ibada amma hukunce-hukuncen ibada ko hukukun nasi da haƙoƙan mutane tun. ita tana nan iz ya na'im wanda ya bacci bai yi sallah ba zai ranka nasi da wanda ya mance bai yi sallah ba nan ba a yahi maka ba ba irin shi an ka yahi maka ba wal mukrahi da wanda an ka tilasta ma ani salati an ka hana shi sallah ijma'an nan ya ce ijma'an ne waɗanda za su ranka duk daga hadisin rufiya an ummati alkhada wa annisiyan anan fassara wurin fassara imamu malik Allah ya mishi rahama yana da bambanci ga sauran a'imma musamman in ka ɗauko abubuwa ga aikin hajji duk abinda an mahazuratul ihram abinda an ka hana mai harama yayi to a malikiya a malikiya in ka yi sai ka yi fidiya amma ga sauran mazhabobi in kai da mantuwa shi ga imam maliki ko da mantuwa ka yi ai an gane sai kan mance ka yanke umbobinka bayan ka yi harama ka yi askai kire a kaifunka to sai ka yi fidiya amma an yahe maka aikin da ka yi ai an gane amma sai ka yi fidiya kamar da shi imam maliki a wurin shi wanda ya ci abinci da mantuwa cikin ramabana an yahe mashi amma ya ranka su ko ga sauran malamai a'a da azumin ga da wanda ya yanke a kaihu ko yammanci ya sa wando yana harama duk abinda da mantuwa ne mutum ya yi to an ɗauke mashi an fahimta su gari an ɗauke mashi kuskure ba da gangan ba ko kuma da mantuwa to har da jahilci akwai inda sun ka ce ana karɓa uzurin mutum da jahilci akwai amma wuraren da ba a karɓa in an gama wannan aka samun sauki don wani lokaci dole sai an tafi mazhabar jamhuri don a dan samu sauki ga wasu abubuwa sai an ƙaro mazhabobi na fatawa ta mafi yawan malamai bisa ga wannan niyya to Allah kada ka kama mu wata abin nan inna sina au akadana sannan na gaba rabbana ya ubangijin mu wala tahmil alaina isran kada ka dora mana nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar da ka dora nauyi ga waɗanda a gabanin mu su idan al'umma ta yi zunubi ba tuba ba sai a ce faktulu anfusakum to ku je ku kashe kawunan ku in hitsari ya tabi kabbari hitsari ya taɓa cinyarka ko jikinka to sai ka samu ɗan cingaro ko me ka goge sai jini jini ya hito shi ya tsalkaka ba wanke ya da ruwa ba duk inda kake in sallah ta kama ka sai ka zo masallaci ba a sallah kasuwa ba a yin wani masallaci can gehe ko in ba masallaci ba ba a sallah inda mutane za su shinhuda shinhuda su yi sallah duk babu ba a sallah gona in sallah ta yi ka baro gonar da gudu ka zo masallaci ka yi ibada su irin nauyin da anka ɗora musu zakarsu ta kuɗi rubu'i in kana da miliyan arba'in ka ba da miliyan goma to amma mu miliyan arba'in mine ne an ka ce mu ɗauka mu a talatin da tara za mu ɗauka mu ba Allah guda in kana da miliyan arba'in miliyan guda za ka bayar kaga wannan an ɗora musu abubuwa masu nauyi da daman gaske dukkan ahalul kitabi duk da sun ka wuce haramun ne gare su su ci ganima in sun yaƙi kafirai sai a tara dukiya da zinarin su da kayan adonsu da komi da komi sai a tara sai a bari wuta ta sauko ta canye amma mu ba sai an ka ce an halatta mana ahallahu Allah ahalla menene eh iga shan hadisi wa illa liyal ganaim ga hadisi shine mala ji yace menene baitin nan malla aliyu mai shirinya baitin nan na ganima wanda Allah ce ya hal wanda malanka cewa ya halatta mishi ganima to la rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhdana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar da ka ɗora shi ga waɗanda aggabanin mu shi nan ne min qatalin nafsi fitau ba. wurin tuba mutum ya kashe kanshi kai lahi malai ce to an shikenan Allah ya ce je ka kashe kanka shikenan wa ikhraju rub'ul mali fi zakati wa da mun kawadi wa 50 salatin fil yawmi wa layla su sallah 50 akai shi yasa duk sun ka gaji da sallah sun ka watsar suka mai da sallah su je da dan tabi tabi a minne ai sallah hamsin ga yini da dare ba su ne mu an ta ba da ba annabi ya roƙa mana rangwame alaihi salatu wassalam tare da shawara annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qadawul a'la ila khadi'a su in gabbai ta yi kuskure to ka kace ta in kaddara ta sa hannunka ya tabi macen mutane da shawa to wannan hannu ya tashi aiki <laughs> shi kenan ne mu sata ɗai mutum ka duk kima hannu a ce a kace saboda shi sata bala'i ne fitina ce kuma jefa mutane cikin bakin ciki ne kowa na kin aisata shin ko ka san sata ɗaya ta kai abinda ka hi ƙarhi so miliyan in an ka sace baka shi sai ranka ya baci nan wata rana wani ya hita yana inna lillahi wa inna ilaihi raji sun ɗauke man talkami wallahi nan masallacin an ka ɗauke mishi talkami ina jin istirja'i yayi ya fi goma sha ɗaya amma babban mota gare shi ne ta baya abin ya fi ƙarfin shi amma ba ta da daɗi sata shi yasa ubangiji ya ce la'anallahu sarika kai barawo ne Allah ya ɗebe mashi albarka wata riwa ma ce kai Allah dai ɗebe ma barawo albarka kai kwai annabi ya ce Allah tsine ma barawan da zai saci kwan mutane ba wai magana waya ba ba magana talkami ba kana jin daɗi yanzu ka hita babu abin nan biya barayin nan na talkami har dai ayi bako na ran nan nayi wani bako mun taho babban butun na zo shi kenan dan da yawa in ni bako ni kan ce mishi to dauko talakamin ka tsabe ni ko akara makallahu ni ban sani ba na ce biyo nan ni na biyo nan ko da ya biyo nan yana aje talakamin shi bai ma hawo da sunan abin nan ba muna hita yace a malam na damu yace ce malam ba damuwa ba dubu goma sha biyar suke ba damuwa ba wai tsada gare su ba ba wata tsada gare su dubu sha biyar sai ka ji duranka bai daɗi ba akwai wanda wallahi yana son sallah wurin ga yana son zuwa ya bari saboda so uku an ka ɗauki to wasu miyagu a biye da ni ya ce ni yan adawa ne a biye da ni don ɗauki tarkami so uku so uku an ka ɗauke mishi tarkami ya ce to ya bari ya ce yana ganin yan adawa ne a biye da shi shi kenan a'a ana sata ci in mm, ga ta malam ina da yan adawa sarauta nika bida akwai inda nika bida sarauta ina ganin wa qardi mawli'in najasa wanda mun ka wadi karkare wurin najasa wa gairiha min ahkamit taurati rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kada ka dora mana abin da ba mu iyawa min takalifi wal balaya na kal takalifu da musibobi wa afu anna Allah ka yahe mana shahe zunubai shi ai yahewa wa gafir lana Allah gafarta mana warhamna Allah kai mana rama ai watan firama ziyadatun almak bayan gafara kuma ai rahama anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu sayyiduna wa nasiruna shugaban mu mataimakin mu fansurna alal qawmil kafirina Allah ka taimake mu akan kafirai Allah ya san kafirai in sun yi galaba gare mu ba su raga mana ba mu jin dadin su to shi yasa ya ce to ka taimake mu akan kafirai bi iqamatul hujja wal galaba hujja don mu tsaye da hujja ta rinjaya fi qitalihim fa inna min sha'anil maula abinda a sha'anin majibinci al'amari an da mawali ya taimaki masoyan shi alal adai wa fil hadisi ya zo cikin hadisi kuma hadisin ya inganta imamu muslim ya rawaito shi lokacin da wannan aya ta sauka annabi ya karanta ƙila lahu aqiba kullu kalima fa'altu duk innan da an ka ce faga firin na Allah ce na yi kaza na yi na yi haka an ka ce haka kuma ya zo cikin sahihi wanda ya karanta waɗanga ayoyi guda biyu ai daga amanar rasulu zuwa ƙarshe ai aya biyu ce ko ta farko zuwa la yukallifu Allah ba daga tallin ma fi sabati ba daga dai amanar rasulu to wanda duk ya karanta su cikin dare kafata sun ishe shi intaha mi amma sun ishe shi can cikin sharhin musu sharhi aka ce kai ma sun ishe shi ko da daren nan bai samu kiyamun laili ba waɗannan sun ishe shi ya samu lada kamar ya kiyamun laili, in ka karanta amanar rasulu da daddare wani wuri cewa a ah, sun ishe shi daga dukkan wata bukata wadda yake da ita aiko jama'a bai kamata mu yi sakkacin karanta waɗanga ya kamata mu iya su ka tabbatar da cewa ka gilma su ga malami ya ce sun yi daidai ai ba karanta amina rasulullah bane karanta ai daidai gidan kowa akwai makarancin alkur'ani mai girma gidan kowa to yanzu sai ka je koya ya'yanka sai ka kai ku zauna in karanta amana rasulullah din ga daidai ne shikenan sai abin nan duk irin su ayatul kursi sai a zo ba daidai aka karanta ba to daidai aka son ka karanta jama'a wannan gara basa ce ba ba don ingantaccen hadisi yana cikin abin da inganta na fala'ilul qur'ani amanar rasulu duk dare daga bakin magariba har zuwa bullowa alfijiri in baka karanta farko ba zuwa tsakiyar dare zuwa ko ka sa su cikin nafila ka yi ka dai karanta kuma ka ce ka su ma su zan karanta kullun ka kullun su zan karantawa to da irin su ayatul kursi ta neman tsari karanta waɗannan abubuwa yace ba anar rasul rabbana amanna bima anzalta ba anar rasula faktumna ma shahidin to Allah mun gode maka da wannan baiwa da wannan falala abinda na faɗi daidai Allah ka umfanar da mu abinda na yi kuskure Allah ka yahe mani Allah muna roƙonka ka amfanar da mu da wannan littahi naka ka sanya mu daga cikin ahalul qur'ani ka sanya mu cikin masu neman ilimin alqur'ani qira'atan wa tajwidan wa tafsiran ka sanya mu masu cikin masu koyar da alqur'ani Allah ka yi mana baiwa zama cikin masu koyar da alkur'ani da masu taimaka ma masu koyar da alkur'ani annabi sallallahu ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa allaba duk wanda yake wurin Allah wanda ya daure ya koyi alkur'ani sannan kuma ya karantar da alkur'ani kuma wani hadisi wanda garaba sa ce ga malaman alkur'ani masu karantar da alkur'ani mai girma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana allama ayatan min kitabillah duk wanda ya koya ma wani aya guda ta litaya Allah kai abin da ka karantar da wani bakin qul huwallahu ahade? ko alhamdulillahi rabbil alamin sai ce falahu biha ajrun ma eh, yana da lada duk ran da an ka karanta wannan almajirin kyale ko bai ma nan tare da kai ko yana ta wata duniya ran da duk ya ce qul huwallahu ahad to kai kana da lada da ran da ya ya gyara daɗa karanta maka ya gyara maka ya wannan shi jama'a to a ko ladan mai karantar da alkur'ani in ya kyautata niyya ba in karba ba ce wallahi hmm? to ko kuma wanda ya taimaka a karantar da alkur'ani ai mai karantar da alkur'ani yana son karantar da alkur'ani to amma ana son wurin da za a zauna a karantar to gina makarantu da masallatai ko kuma gina masu karantar da alkur'ani kai taimaki wani ya karantar da littafin Allah kai taimaki wani ya karanto littafin Allah kowa sai kaga ayyukan alheri ga sunan ne zakkawa wallahi jiya wata boye Allah ta zo tana faɗi ayi ma wani bawa Allah addu'a marayu a gare su su biyu ya zo ya ɗauki shidda shidda cikinsu ya ɗauki nauyin karatunsu gaba ɗai amma babban abin da ya tada hankali yanzu wallahi ya ɗan samu jaraba cikin wanga hali da ake ciki ita tattako a yi mashi addu'a sun damu kwarai da gaske da yana ƙoƙarin yanzu ya kasa ga wannan nauyi da ya ɗauka na karatunsu yanzu sun shekara wajen biyar shi ka biya musu makaranta shi ka komi kaga irin waɗannan ba mu so a samu kasawa Allah ka warware mashi kamar yadda ta nemi a yi mashi addu'a ire-iren su Allah ka yawaita su cikin al'umma assalamu alaikum wa alaikum assalam to to bari ya gabatar da wagga sai ka to wasu bayan Allah sun aiko da butoci wakafi Allah saka musu da alkhairi ya biya musu bukatocinsu da namu to tana nan gu eh wata boye Allah ta aiko da takarda tana neman gudunmawa kuɗin haya to tana kaga dan masu son taimaka mata ina shi wanda ya kawo ta ina malam wadda takardar da an ka kawo malam matan na nan waje ko to Allah sa a dace na'am kace Hmm. Hmm. yawa wanda an ka kama an ka ɗaure bai da arwalla ga lokacin sallah ya yi bai iya aza hannu ya yi taimama inda yana iya taimama to shi kenan ko bai da tsalki sai aza hannu ya yi taimama shawa huska taimama mai sauƙi ce in ba a shahi ba a samu shawa hannan ba idan an ka shahi huska an ka shahi nan koda da bugu guda taimama ta yi haka Allah to in ko a'a bai iya yin taimama kuma bai da arwallat to nan ne an ka ce ya ɗauki fatawoyi cikin fatawan malamai akwai wanda sun ka ce ya yi sallah haka nan haka nan ya yi la yukallifu Allahu nafsa illa wusaha wasu sun ka ce a'a ya bari sai ya samu kanshi duk yaran ka wasu sun ka ce ya haɗa biyu ya yi sallah haka nan kuma ya ranka to wata magana ƙarama sai sun ka ce a'a sallah ta faɗi gaba ɗaya amma duk magabata ba su ɗauki tawadin ba ba ta yi yawa ba wannan maganar ya dai ɗauki cikin waɗannan wallahu alam fa subhanakallahu wa muna ci gaba da addu'a dai ga ƴan uwanmu waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka ba su mahita sannan muna nuna mu ga wani abu wanda ya faru kamar tatsuniya kamar fim amma dai ni dai ban ɗauki abin nan sai an yi bincike a ga wai ko haka ne an gwada motoci biyu na sojoji mai kunkuru a ce ga su an haifi o kaiwa sun kai sun ka isko su yau ba kwace su ga sojoji ba kaiwa sun kai to alhamdulillah haba ba. Aida za a ce abin bai kai a ba tserewa ba kaihewa motocin sun kai kenan i ai yanzu kaga mun ai an ji sauki saukin da mun kaji domin ai ba mu son a ce sojojinmu a ce mu ba jarumai ba ne domin an ka ce mutum ya zo ya an mota su kori sojoji to ai da ba magana dama dama dai sai a ga ayi wuta wuta an ga gawa ga su ga to wannan kuma kowa ana iya yaƙi wannan sijalo to amma ba wanda an ka nuna farko cewa sun kori sojojin ko sun ka tunda ko su ai ba su gwada sojojin ba ba su gwada ga sojojin sun kama ba kuma an ga motar kahe take sannan suka zo suka sa mata wuta suka gwada ma duniya har da karanta ayoyi ba daidai ba har da malamai da yi ma malamai barazana da yi ma malamai barazana da yi ma gwamnan zamfara barazana Shi ne an kai aka abin nan ɗaya to wannan dai Allah ka kawo mana sauƙin waɗannan fitinoni Allah ka kawo mana sauƙin waɗannan fitinoni Allah ka taimake mu ka taimaka ma jami'an tsaro ka ƙara musu ƙarfin gwiwa ana bin Allah na ta tona asiri jama'a an kai ta kallon waɗanda 'yan sanda ka kama ba. wannan ta sa albarusai cikin manja wannan an sa kaza duk ana kama su ana kakkama su wanda inda ba a ka ba a iya kama su ana samun jajartattu sai dai dukkan in ba a dace da jajartattu ba in dai an ka ce inda aka bada kuɗi a wuce to bala'i za a yi dan mutum na iya zuwa da miyagun abubuwa ya ɗauki kuɗi ya bayar amma a'a in ana tuhumar mota ko ta wace a buɗa a gani ba ka aka so ba buɗa mu gani kuma ya kamata ma dai a ce akwai na'urori ni dai na gane su a masar na'ura ce ga ta nan gehe kawai kaɗan bi wurin kawai aka bukata tana kallon motar ta a ciki to kaga da ya kamata duk a ce akwai irin wannan tunda mu ne kai mahaukacin lodi ƙasar mu to ana iya sa miyagun abubuwa ƙarƙashin ƙasa to ko lodin ka a zo a sa na'ura in ta gwada ga ɓanna to ko lodin ka ya taɓo sama sai ka kwance shi ka zubar da shi ka zo ka tsaki har ka tsaro ba ta wasa ba ce to muna roƙo ga Allah ya taimaka mana Allah ya taimaki jami'an tsaro ya ba su ikon su yi adalci ya ƙara ba su damar jajircewa Allah ka taimaki shugabanni bisa ga amana da nauyin da ka ɗora musu Allah ka ba mu nasara matakin da muka ji an ɗauka Allah sa ya tabbata Allah sa ya tabbata kuma Allah sa abin da zai sai a ji ana don inda ana faɗi matsala aka samu zan sai wannan ya ɗauka tsere ya tafi a da sauransu waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka ba su mafita marasa lafiya na gidan da shi da asibitota Allah ka ba su lafiya akwai malam Ibrahim Ladan ya dawo asibiti an yi mashi aiki wanda an dade ana yi mashi addu'a to an yi mashi aiki ya samu sauki yana gida to subhanakallah akwai Alhaji Usman wani mai aiki Jais Bank hmm. ya samu hadari ya samu kariya yana nan to akwai wani Alhaji Usman mai aiki Jais Bank yana zama ya samu to to Allah ka bashi lafiya ya samu kariya to Allah ka bashi lafiya akwai wasu bayan Allah shi an kwashe su ga waga hanya wannan wajejen ta wuce ta zame o shi din ko to Allah ka bashi lafiya eh wanda an ka dauke ko cikin waɗanda an ka dauka to waɗannan hanyoyi na ba Allah ka ba mu mahita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wasu waɗanda za su shigo guso har sun kawo huntuwa aka ce musu wallahi dai guso ba ta shigowa ku koma komawa wallahi suka koma Kano suka koma Kano shiga guso da tsoro hitar guso da tsoro Allah ka ba mu aminci Allah ka ba da ikon ɗaukar ƙarfan matakin da hanyoyin gana musu samu aminci garuruwan musu samu aminci subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah da ce jiya jiya jiya ya ce abinci